ganar da jami'an fafutuka dalilan ɗaukan matakin ƙarin farashin kuɗin gazuwal ko kuma man diesel da gwamnatinsa ta sanar a farkon watan nan na agusta shine makasudin wannan taro da shugaban ƙasa ya kira a fadarsa domin a cewarsa hakki ne mahukunta su yi wa 'yan kare hakkin jama'a bayani a game da irin wannan mataki mai mahimmanci. shugaban kungiyar vade de Nasir nasiru saidu na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama da ba a gayyaci 'yan jarida ba shugaban ƙasa ya muna bayani ƙarin ya kama ma gwamnati a yi shi domin ka a samu ƙarin wutar lantarki ka a samu ƙarin wutar gas mutane suna shigowa da waje suna kwashe man diesel na mutum da ya hina ko ina arha yau a kusa kusan nan idan ya ƙare ana iya samun matsala ɓangare na tsaro tunda kun san ana aiki da shi a ɓangaren tsaro idan ya ƙare ana iya samun matsala na ɓangare na hawa kwarai na kayan abinci tunda in babu shi ba a yi a kawo abinci. Ƙungiyoyin sun bayyana wa shugaban ƙasa damuwa dangane da abin da ka iya biyo bayan wannan mataki na ƙarin kuɗin man gazuwal. Ganin yadda tuni kamfanonin sarrafa madara da masu gidajen buga biredi da motocin jigila suka yi ƙarin kuɗaɗe. Abdul Alhashi Idi jigo ne a gamayyar FSAN. Matsalar mu kan ƙarin da aka yi ya sa ɗan ƙasa cikin wani hali ɗauki matakai wanda ka 'yan ƙasa su sha wahala bisa shi ne muka tuna masa sun sha ɗaukan matakai kabin sallah amma 'yan kasuwa da suke ɗaukan matakai da su ba ruwansu ba su bin matakan muka ce to wanga gamin menene tabbas ɗin gwamnati. Bayan jin matsayin 'yan rajin kare hakkin ɗan Adam, a take shugaba Muhammad Bazoum ya ba su amsa game da mataki na gaba. A gabanmu an ba ministerori umarni musamman na kasuwanci da na suhuri domin su tattamna tare da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin wararen hula saboda a daidaita kayan abinci a daidaita tahiya da dawowa ta 'yan ƙasa domin an fara gani 'yan kasuwa sun fara ƙara kuɗin kaya ba tare da hujja ba. Sai dai shugaban kungiyar MPCR Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na ganin an yi riga malam masallaci wajen ɗaukan wannan mataki. Decision in ma ba ta yi ba. A soke ta kawai a yi ba a yi ta ba a komo a zamna a diba a gani wace hanya za a ɗauka bi. In kuma ma suka ce sun ƙi sakewa kuɗin da za su wutuwa kamata a yi wani asusun da za a unhwani da suna abin da zai unhwani jama'a za a sa su ko cikin gidan likita ko kuma cikin gidan eh, lakwal ko wani abin da zai sai al'umma unhwani kuma kowa na gani a ƙasa ya shaida. sabanin yadda gwamnatin nishar ke danganta karancin man jijal a kasar da mamayar rasha a ukraine masu muhawara a kafafen sada zumunta na cewa rashin shugabanci na gari a kamfanonin da ke kula da harkar mai wato cnpc da soraz da sonidep ita ce matsalar da ke dabaibaye harkoki saboda yadda dalilan siyasa ke zama lasisin da wasu jami'an waɗannan kamfanoni ke amfani da shi don azurta kansu a maimakon yi wa ƙasa aiki kamar yadda har wa yau siyasa ta yi dalilin tara ɗimbin ma'aikatan da ke ɗaukan albashi na ba gaira. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.